dukkan yabo ya tabbata ga ubangiji ta'ala mabuwayi mai gafarta zunubai mai sarrafa al'amura kamar yadda ya ga dama ya zaɓi ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya shi ne wanda ya kewaye kowace ɓoyayyun abubuwa da iliminsa ina shaidawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzonsa ne abun zaɓinsa kuma abun gafartawa zunubansa da suka gabata da wanda suka jinkirta ubangiji ta ala daɗin tsira a gare shi da alayensa managarta da matayensa tsarkaka da sahabbansa zaɓaɓɓu daga cikin muhajirun da ansar da dukkan wanda ya bi su da kyautatawa matuƙar dare da rana suna bibiyan juna bayan haka ina yi muku wasiti da jin tsoron Allah ya ku mutane hakika tsoron Allah yana daga cikin sabuban gafarta zunubai kamar yadda ubangiji ta ala yake cewa ya ku waɗanda kuka imani idan kuka ji tsoron Allah dan sanya muku sikeli rariya da za ku dinga bambance tsakanin ƙarya da gaskiya sannan zan kankare muku zunubanku kuma zan gafarta muku Allah ma abotin falala ne mai girma idan kun ji tsoron Allah sababi ne na ubangiji ta'ala ya sa ku gane shirya daga bata gaskiya daga ƙarya sannan kuma ya gafarta muku zunubanku ya ku musulmi ku sake kawunanku daga daurin da zunubai da sabon Allah ya yi muku ku yanta kanku da tuba irin tuban da babu niyan dawowa daga ainihin bautan sabon Allah da kuma ainihin wato ainihin abun nan eh, zunubai duk mutumin da yake mai zunubai ne to kaman a daure yake babu walwala a rayuwarsa babu kwanciyar hankali babu walwala irin ta zuciya ku sani ya ku mutane haƙiƙa ubangiji subhanahu wataala shine yake karban tuba daga bayinsa kuma yake afuwa daga zunuban masu laifi kuma shine mai gafara shine mai yawan gafara shine mai gafarta zunubai kuma shine mafi alkhairin masu gafara ya ku mutane ku sani ubangiji ta'ala yi kira ga bayansa zababbu cewa su tuba su yi istighfari su koma zuwa gare shi ubangiji ta'ala ya ce ba za ku tuba zuwa ga Allah ba ku nemi gafaransa Allah mai gafara ne mai jin kai ubangiji ta'ala yana kwadaitar da bayansa su tuba su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda tuba da istighfari shine asali ga dukkan alkhairi Allah ta'ala madaukakin sarki makaɗaici mai rinjaye ya yabi bayinsa na gari waɗanda suke neman gafaransa dare da rana da lokacin sahur ubangiji ta'ala ya ce waɗanda suke cewa ya Allah kai ne ubangijinmu mun yi imani da kai ka gafarta mana zunubanmu ka kiya mu daga azabar wutar jahannama ubangiji ta'ala ce ina yabon masu haƙuri ina yabon masu gaskiya ina yabon masu yi wa Allah ta'ala da'a ina yabon masu ciyar da dukiyansu fi sabilillahi sannan ina yabon waɗanda suke neman gafara a lokacin sahur wato a ƙarshen dare hakika ubangiji ta hakika abu dawud da tirmizi sun fitar da hadisi ingantacce daga zaid bin harisa yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa eh, astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa al qayyum wa atubu ilayhi wannan lafazin idan kana faɗansa, sa idan ka faɗe shi sau uku Allah ta'ala zai gafarta maka zunubanka ko da ko wato ka gudu ne daga wajen yaki. shine ina neman gafaran ubangiji ta'ala wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi shine rayayye shine madawwami ina tuba zuwa gare shi idan mutum yana wannan dukkan girman zunubansa ubangiji ta'ala zai gafarta masa hakika Allah ta'ala ya haɗa umarnin da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da tauhidi ya haɗa shi da istighfari da nemawa kansa wato ainihin gafara da kuma bayin Allah inda ubangiji ta'ala yake cewa ku sani ya ku bayin Allah ko ka sani ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ka nemi gafarar zunubanka da muminai maza da zunuban muminai mata hakika ubangiji ta'ala ya san jujjuyawan da kuke da kuma wato ainihin mazaunanku wato duk shakatawan da kake ko jujjuyawan da kake da harkokinka na rayuwa Allah ta'ala yana sane da su sannan kuma ya san ina ne zaka koma wacce taimako, marka aljanna zaka tafi ko wutar jahannama wato hadisi ya tabbata daga abdullahi bin umar Allah ya yarda da su ce mun kasance muna lissafa manzo Allah sama a zama daya yana cewa rabbi gifirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim sau ɗari wato kafin in an zauna zama ɗaya, kafin a tashi manzo sama zai cewa ya Allah ka gafarta min zunubaina ka karbi tuba na kai mai karban tuba ne mai jin kai zai dinga maimaita wannan har sau ɗari wato yace rabbi gifirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim sai a ci gaba da bayani a ci gaba da hira can kuma ya sake faɗa can ya sake faɗa suna lissafa yana yin sau ɗari kamar yadda ya tabbata hadisi ingantacce ya ce tu ya ayyuhan nasu tubu ilallah wa inni astaghfiru fil yawmi mi'ata ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku tuba zuwa ga Allah ta'ala hakika ina neman gafaran ubangiji ta'ala ina koma zuwa gare shi sau ɗari da haka sau ɗari ake lissafa istighfarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a zama wanda yake guda ɗaya Wani hadisi ma Ahmad da shi da ashabu sunan istighfari wato alama ce ta tatattun bayin Allah wanda suke nagari sune suke lizimtan istighfari a koyaushe ubangiji subhanahu wataala mabuwayi ya hakaito mana daga zababbunsa sune manzanninsa zaka samu kowanne a cikin addu'o'insa akwai istighfari annabi nuhu alaihi salatu wassalam shine farkon manzonni ina cewa ya Allah ka gafarta min ka gafarta iyayena da dukkan wanda ya shiga gidana yana mumini da dukkan mumine maza da mumine mata kar ka ƙara wa azzalumai sai halaka annabi ibrahim alayhi salatu wassalam daɗin allah shi ma ya kasance yana cewa ya allah ka gafarta mana ya ubangijinmu ka gafarta min da iyayena da muminai a ranar da za a yi hisabi musa alayhi salatu wassalam shi ma yana cewa ya allah ka gafarta min ka gafarta wa dan uwana annabi harun ka shigar da mu a cikin ka kai ne mafi jin kan masu jin kai so da aka kowa idan ka koma tarihinsa cikin annabawa da aka samu yana yawan istighfari yana komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala so da aka ya ko bayin Allah mu yawaita istighfari mu yawaita tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala a cikin dukkan halin da muke ciki ya ko bayin Allah ku sani ubangiji ta'ala ya shar'anta wasu ayyuka na gari wanda wayannan ayyukan sukan zobe wa mutum kurakuransa suna kankare masa zunubansa daga cikin ayyukan shine ka dasa bishiya ta imani da musulunci a cikin zuciyarka wanda za ka ɗafi wato za ka tsinci wato ‘ya'yan itatuwan a lokacin da wato kake yin kyawawan ayyuka idan kana istighfari ka tabbatar da imani a zuciyanka da musulunci ‘ya'yan itatuwan shi ne wannan zai zaburar da kai zuwa ga kyautatawa bayin Allah da kyautata alaƙanka da Ubangiji wa ta'ala. za a same ka mai tsa'awa Allah ta'ala za a samu kana da gaskiya kana da haƙuri kana da kankan da kai zuwa ga ubangiji ta'ala kai ne mai sadaka kai ne mai yin azumi kuma za a same ka kamin me ba ka saba wa ubangiji subhanahu ta'ala? za a samu kana zikirin Allah da harshen ka a koyaushe ubangiji ta'ala mai rahama mai jin kai yace hakika musulmai maza da musulmai mata da muminai maza da muminai mata da masu yi wa Allah ta'ala da'a maza da masu yi wa Allah ta'ala da'a mata da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata da masu haƙuri maza da masu haƙuri mata da masu kankan da kansu maza da masu kankan da kansu ga ubangiji subhanahu wata'ala mata da masu yin sadaka maza da masu yin sadaka mata da masu azumi maza da masu yawan azumi mata da masu kiyaye farjin su maza da mata masu kiyaye farjin su da masu ambaton Allah da yawa maza da masu ambaton Allah da yawa mata dukkaninsu ubangiji ta'ala ya ce ya tanada musu gafara ranar alkiyama da kuma lada mai girma ita ce aljanna dukkan wanda ya siffantu da irin waɗannan siffofin to sakamakon sa ranar alkiyama shine ubangiji ta'ala ya gafarta masa zunubansa sannan kuma ya shigar da shi cikin aljanna hadisi ya tabbata daga Abu Huraira radiyallahu anhu yace manzo Allah sa sama yace dukkan wanda ya zauna a wurin zama sai ya shishiyar maganarsa ta yi yawa ya dinga faɗan wasu maganganu waɗanda ba su da amfani sai ya faɗa kafin ya tashi daga wannan majalisin yace subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik idan ya faɗi haka za a gafarta masa zunubansa wanda ya ɗauka a wannan majalisin wanda wannan ana ce masa kafaratul majlis ya kamata dukkan inda ka zauna kai wani surutu to kuma ka rufe da subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wato tsarkiya tabbatar maka ya ubangiji tare da yabonka babu bauta da gaskiya sai kai ina neman gafaranka kuma ina tuba zuwa gare ka idan kai haka dukkan laifin da ka ɗauka a wannan wurin da ka zaunan ko inda kai hiran ubangiji ta'ala zai gafarta maka ya ku yan uwa musulmi ku sani cewa bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sau da kafa yana daga cikin abin da zai kankare maka zunubanka ubangiji ta'ala mabuwaye mai gafarta zunubai yace ku ka faɗa musu ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idan kun kasance kuna son Allah subhanahu wa ta'ala to ku bi ni wato in kana ikirarin kai masoyin Allah ne to ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ce idan kun yi haka Allah ta'ala zai so ku kuma zai gafarta muku zunubanku Allah mai gafara ne mai jin kai idan ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka samu riba biyu Allah ta'ala zai soka zaka zama dan gatan Allah sannan ubangiji ta'ala zai gafarta maka zunubanka Allah mai gafara ne mai jin kai ku lura da wannan hadisi mai madaukaki wanda yake nuni a bisa tasirin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun da ya shafi ginshikin musulunci shine sallah hadisin daga Abu Ayyub al-Ansari Allah ta'ala yarda da shi yace ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukkan wanda ya alwala kamar yanda Allah ta'ala ya umurce shi kuma yayi sallah kamar yanda ubangiji ta'ala ya shir'anta za a gafarta masa abun da ya gabata na munanan ayyukansa na sayar wato wannan hadisin da Ibn Majah kuma wannan lalle yana daga cikin wato kyawawan ayyuka waɗanda suke sa a gafarta mutum shine komawa izuwa ga mafi kyawun halaye idan ka tuba kai gifari to ka koma izuwa ga ɗa'a wa Allah ta'ala a same ka a cikin mutanen kirki bayan da ka zama ƙila a cikin mutanen banza saboda zunuban da kake yi yanzu a same ka cikin jerin bayan Allah na gari masu kyautata halayensu masu gyara ɗabi'unsu da ibadansu kamar yadda ubangiji ta'ala maɗaukaki madaukaki ubangijin ubangijinku ya san abin da ke cikin zukatanku in ma kun kasance mutanen kirki to ya Allah ta'ala yana gafarta masu komawa zuwa gare shi so da ka duk halin da kake ciki Allah ta'ala ya sani ba abin da ka iya boye masa idan kai mutumin kirki ne to Allah ta'ala yana gafarta waɗanda suke komawa zuwa gare shi suna barin zunubai hakika dukkan wanda yayi tuba tuba ta gaskiya ya koma zuwa ga Allah ta'ala komawa ta gaskiya to wannan zai samu wato nasara na gafarta wato zunubansa daga wajen Ubangiji ta'ala ba tare da kokonto ba kamar inda Allah mabuwayi mai kyauta ya ce hakika na kasance ni mai gafartawa dukkan wanda ya tuba ne ya yi imani ya yi aiki na gari sannan ya kasance a kan shirya. Allah ta'ala ya ɗauki alƙawarin dukkan wanda ya tuba ya yi imani ya yi aiki na gari kuma yake kan shirya ta manzon Allah sallallahu Allah ta'ala ya ɗau alƙawarin zai gafarta masa zunubansa ya sa shi a aljanna wato alama na gaskiyan tuba shine idan kayi mummunan aiki a ga kana bi masa da kyakkyawan aiki ba wai na tuba kawai ba to me kai baya wa kishiyan wannan munanan ayyukan ka na da'a wa Allah subhanahu wataala kamar inda Allah ta'ala ya ina karban tuba ga waɗanda suka yi zalunci kawunan su suka saba wa Allah ta'ala sannan suka canja mummunan aikin da kyakkyawa bayan da sun yi mummuna Allah ta'ala ya ce ni mai gafara ne mai jin kai sannan ubangiji ta'ala ya dukkan wanda suka yi hakuri wajen bautan ubangiji subhanahu wataala sannan suka tsaye da sallah suka ba da zakka suka ciyar da dukiyansu fi sabilillahi suka bi ma mummuna munanan ayyukansu da kyawawa waɗannan suna da ainihin wato gidan zama mai kyau a aljanna aljanna ce ta zama Allah ta'ala zai saka musu da ita kuma zai shigar da su da su da ainihin waɗanda suka yi imani daga cikin iyayensu da matansu da ‘ya'yansu mala'iku su dinga shiga aljanna suna ce musu salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad ma dalla da wato sakamakon haƙurin da kuka yi a duniya wajen bautawa Allah ta'ala da kuma kyawun ayyuka da kuke yi bayan muna bayan kun tuba daga munana madalla da wato gidan masu haƙuri kyakkyawan sakamako ita ce aljanna ubangiji subhanahu wataala yana karban tuban masu tuba zuwa gare shi kuma ya gafarta musu ya sa su a cikin rahamarsa ya kai wanda Allah ta'ala ya sanya ka ka zama khalifa akan wannan dukiya wanda ba taka bane da da tana hannun wani sai ubangiji ta ala karbo ta ya kawo ta a hannunka to ka ciyar da dukiyanka fi sabilillahi ubangiji ala zai gafarta maka wato ainihin zunubanka kar ka ji tsoron wato talauci daga wajen ubangiji ta ala Allah ta'ala shi yace ka bayar kuma ba zai talauta ka ba dukkan wanda ya bawa Allah ta'ala rance mai kyau wato ya ciyar da dukiyansa fi sabilillahi ubangiji ta ala zai ninninka masa dukiyan ya sa mata albarka sannan ya gafarta masa zunubansa ubangiji ta'ala shakurun ne mai kariya da yawa ne ko da aikin kaɗan kaɗan kai sannan mai haƙuri ne yana gafartawa masu komawa izuwa gare shi Ya ta wanda Allah ya jarraba da masifun zamani kai ka lulluba da ainihin borgo na haƙuri ka yi haƙuri akan masifan da ta same ka kuma ka sani cewa yana daga cikin sabuba na gafarta zunubai ubangiji ta'ala ya jarrabe ka a rayuwarka kamar yadda Allah ta'ala yake cewa waɗanda suka yi haƙuri suka yi aiki nagari to waɗannan su ne wanda Allah ta'ala yake gafarta musu sannan kuma yake ba su lada mai girma ita ce aljanna sannan karka yi tamanin shi tuba daga zunubai waɗanda suke ɓoyayyu da na zahiri tsakaninka da ubangiji subhanahu wata'ala shine kawai yake da falala a'a tuba ka karɓi tuban wani kai masa afuwa daga cikin bayin Allah subhanahu wata'ala shi ma yana da daraja da afuwa kuma yakan sa ubangiji ta'ala ya gafarta maka dukkan wanda ya gafarta wanda ya munana masa to lalle yana kusa da gafara ta ubangiji subhanahu wataala mahalicin talikai ubangiji ta'ala yace waɗanda suke rantsuwa ba da su sadu da iyalansu ba har sama da wata hudu Allah ta'ala yace idan suka koma suka ci gaba da saduwa da iyalan nasu suka musu afwa a bisa laifin da suka musu to Allah ta'ala mai gafara ne mai jin kai wato zai gafarta musu zunubansu suma kamar yadda suka yafe wa iyalansu sannan zai tausaya musu kamar da suka tausaya iyalinsu ya wanda ya ƙetare iyaka ya yi ta'addanci ya yi zunubai da yawa sannan ya dawo ya hannu daga wannan zunuban ya yadda cewa shi mai laifi ne to ana maka albishir da faɗin ubangiji ta ala cikin Alƙur'ani, in yan ta gufar lahun ma idan mutane suka hannu daga laifuffukan da suke komin girmansu to ubangiji ta ala zai gafarta musu abun da ya wuce a baya matukan sun yi tuban na gaskiya tsakaninsu da Allah ka kula da kissan Aisha radiyallahu anha a lokacin da aka mata kage aka ce ta yi zina alhalin ba ta yi zina ba ubangiji ta ala saukar da ayoyi a cikin suratul nur ya wanke ta yace Aisha ba ta yi zina ba kirkirin ƙarya ne Abdullahi bin Salul ya kirkiro wasu mutane suka dinga yadawa Aisha baiwar Allah ce kamin miya ce da aka yada wannan abun daga cikin wanda suka yada akwai mistahu wato yaro ne a gidan sai na Abubakar baban Aisha dan uwansa ne kuma yana ba shi abinci saboda talaucinsa da dangantakan da ke tsakaninsu sai na abakar ya rantsa ya ce wallahi daga yau ba zan sake shi wani abu nawa ba bayan ya faɗi abin da ya faɗa na Aisha wato ya yaɗa sharrin da aka yi wa Aisha sai Allah ta'ala ya saukar da cewa ya ku waɗanda kuka imani kada waɗanda suke da arziki da falala a cikin ku manyan mutane su dinga rantsuwa cewa ba da su ciyar da ƴan uwansu fi sabilillahi ba ba za su tallafa miskinai da muhajirai fi sabilillahi ba Allah ta'ala ya ce su yi afuwa su kauda kai daga laifin da aka musu sai ubangiji ta'ala ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ba kwa son kuma Allah ya gafarta muku ne ai Allah mai gafara ne mai jin kai in ka yafe wa ɗan'uwanka? uwanka da sababin wannan sai ubangiji ta'ala ya yafe maka sai sai na Abubakar radiyallahu anhu sai yace wallahi lalle ni ina son a gafarta mini saboda haka sai ya koma ciyar da mislahu kamar yanda ya saba ya ci gaba da bashi dukkan kulawa da ta kamata wato ainihin ya bashi saboda yana son ubangiji ta'ala ya gafarta masa sai ce wallahi daga yau ba zan daina ciyar da wannan bawan Allah ba saboda ubangiji subhanahu wataala ya faɗi falalan hakan idan ya yafe ya tuba idan ya yafe masa ya karbi tubansa ya ci gaba da ɗaukan ɗawainiyansa to Allah ta'ala zai gafarta masa shi ma wato ainihin zunubansa ibadallah inna Allah amarakum bis salati was salami ala khairil bariya wa akal bashariya سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال عز من قائل إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سلم وبارك وعنئم على عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك المجاهدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا البادل بادلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وارزقنا وارض اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه الجليلة والدقيقة يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله